Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata goma ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To dan takarar shugabancin ƙasar Philippines Rodrigo Duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka da bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaɓen na shugaban ƙasa da ake yi a ƙasar yau da safe ne aka kashe wani mutum kana aka ji ma wasu uku rauni a ta daba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin munich da ke kasar jamus kana yau ne wasu magadan gari biyu na kasar ruwan da suke bayyana a gaban kotun kasar faransa inda za a tumuce su da laifukan kuntatawa bil'adama ta sanadin kashe-kashen da kare dangi da aka yi a can ruwanda A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan mata guda biyu 'yan kuna bakin wake sun tarwatsa kansu a jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na fara gudanar da ayyuka a yankin Arewa maso gabashin Najeriya don ta da kuma ɗan yankin. Sannan kuma za ku ji cewa ma'aikatan lafiyar jihar Borno ta karyata batun ɓullar cutar shan inna da aka ce an samu a garin Maiduguri. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma wanda Halima Jumarau ta shirya za ta kawo amma yanzu ga cikakkun labaran duniya. duniya. Masu Assalamu alaikum. Dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka ga bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaben shugaban ƙasar da ake yi a ƙasar a halin yanzu sakamakon da ba na hukuma ba wanda wata cibiyar nazari ta 'yan cocin roman katolika ke tattarawa ya nuna cewa dan takarar dan shekaru 71 da haihuwa kuma tsohon magajin garin birnin davo ya ba da tazara mai yawan gaske ga abokan karawar tasa da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida mr ma roxas da kuma santa grace po daga cikin kashi 90 na daukacin kur'un da aka jefa an bayyana cewa duteta ya samu kusan kashi 39 yayin da roxas ke biye mashi da kashi 23 sai santa po da take da kashi 22 biyu baya wannan adadin nesa har rocks ya ce ya amince da nasar da ta ya samu yana mai yi masa fatan alheri a lokacin wani taron manema labarai da ya kira yau haka ita ma po ta ba da kai buri ya hau domin ita tun a daren jiya ma ne ta ba da sanarwar cewa ta amince da nasar da ta ya samu kuma za ta mutunta sakamakon kana shirye take ta aiki da shi a aiki da shi zaɓen shugaban ƙasan yau ne ake sa ran gwamnatin ta ƙasar philippines ta fidda sakamakon zaɓe a hukumance Yau da safe ne aka kashe wani mutum, kana aka jima wasu mutane su uku rauni ta daba musu wuka a tashar jirgin ƙasa ta birnin Munich da ke ƙasar Jamus. Rundunar 'yan sandan ta ce an kama wani matashi ba bajamushe dan shekaru 27 da haihuwa dangane da wannan harin, wanda aka aikata shi da misalin karfe 5 na safiyar yau talata a garin grafen wanda yake kilomita 23 daga gabashin Munich. Kakakin 'yan sanda Hans Pina Kama ya ce kawai yanzu ba su iya tantance makasudin aikata wannan danyen aikin ba. 'Yan sanda sun ce suna kokarin tantance kalaman nasa, amma kafofin yada labarai na cikin gida sun faɗi cewa waɗanda aka yi abin a gabansu sun ce sun ji wannan mutumin ya yi kabara alamun cewa musulmi ne mai tsatsauran ra'ayi. jami'an sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka suka da wukan ɗan shekaru hamsin da haihuwa ya mutu a asibiti daga baya sakamakon ciwon da ya samu lokacin wannan hari na wuka wanda aka yi masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a yau ne wasu magadan gari biyu na kasar rwanda suke bayyana gaban kotunan kotun kasar faransa inda za a tuhumce su da laifukan kuntatawa biladama a sanadin kashe-kashen kare dangi da aka yi a can rwanda a shekarar 1994 waɗannan mutanen dai su ne tite barahirwa dan shekaru 64 da kuma octavian ingezi dan shekaru 58 da haihuwa ana zargin su da tara wato takarwa kai tsaye wajen kisan 'yan kabilan tutsi har su dubu biyu a lokacin da mutanen suka tafi neman mafaka a cikin wata coci da ke gabashin kwabarando a cikin watan afrilu na shekarar 1994 din shaidun gani da ido sun ce sun ga lokacin da barhira yake dauke da mashi a wajen gangami a filin kwallo inda ya kira domin a taru saboda gudanar da abin da ya kira aiki wanda ita ce wato alaman da ake amfani da ita wajen neman a kashe 'yan kabilar tutsi a ranar 13 ga watan afrilu din na shekarar 1994 sai dai duka tsofin magadan garin sun musanta wannan zargin to sai dai idan har an tabbatar da wannan laifi a kansu za su iya fuskantar hukuncin zaman yari har abada an shirya cewa za a naɗi wannan wato zaman kotun a faifan bidiyo domin adana tarihi ana sa ran shari'ar zai ɗauki mako takwas ana yin sa kuma ana kyauta zaton cewa mutane fiye da ɗari ne da za su haɗa da waɗanda abin ya shafa da 'yan uwan waɗanda za su ba da shaida da za su halarci wannan zaman kotu a faransa Madagon 'yan adawan jamhuriyar demokradiyyar Congo, Mais Katumbi, ya shaida wa lauyoyi masu gabatar da kara a ƙasar cewa shi baya da niyyar tura gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ƙarfin tuwo. Katumbi wanda tsohon gwamnan lardin Katanga ne mai arzikin ma'adinai ya wato ya bayyana gaban masu gabatar da ƙara jiya litinin domin amsa tambayoyi kan zarginsa da ake yi na cewa ya yi hayan sojan haya 'yan ƙasar waje. Gamu Mumba, ɗaya daga cikin lauyoyinsa, ya shaidawa masu gabatar da ƙara cewa Katumbi ya buƙaci ɗaya daga cikin kamfanonin da ke tafiyar da harkokin tsaro na ƙasar Amurka ne su aiko masa da ɗaya daga cikin jami'ansu domin ya ba shi shawarwari akan harkokin tsaronsa domin gwamnati ta janye masa masu tsaronsa a lokacin da ya bar jam'iyyar gwamnati ya koma jam'iyya adawa. Sai dai Mamba ya shaidawa masu gabatar da ƙarar cewa Katumbi bai da masaniya cewa wanda kamfanin ya turo masa tsohon sojan Amurka ne. kasar kamaru ta rufe kasuwannin kan iyakoki da ke arewacin kasar saboda yawan yunkurin da ake na kai hare-hare na ƙunar bakin wake a wuraren a cikin satin da ya gabata wakilin murya amurka da ke kasar ta kamaru moki edwin kindeza ya rawaito jami'an yankin suna bayyana cewa 'yan banga sun taka rawar gani wajen ganin an dakile ayyukan asha a wannan yanki na kasar aladaji dama dan shekaru 42 da haihuwa wanda shine shugaban 'yan banga da ke garin makeri da ke bakin iyakar kasar ya shaida wa sojoji cewa yanzu haka yana jin kamar ya kurmance bayan wata gagarumar karar fashewar wani abu a wani masallaci lokacin da ake sallan safe jiya litinin sai dai malam buba garba ɗaya daga cikin malaman yankin ya ce ba wanda aka kashe a cikin masallatan da aka yi hari duk da haka ya ce 'yan banga sun kashe wani matashi da ba su saba sa a masallacin ba ta harbinsa da kwari da baka gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce 'yan ta'adda akalla sha biyu ne suka yi kokarin kai hare-haren kunar bakin wake a yankin a cikin makon da ya gabata ya kuma ce 'yan tsagerun suna tsallakowa ne daga najeriya kuma akwai akalla mutane uku daga cikinsu da aka kashe a cikin makon da ya wuce. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga ƙasar Kamaru inda a yammacin jiya wasu 'yan mata 'yan ƙuna baƙin wake su biyu suka tarwatsa kansu a wata kasuwa da ke garin Maka a jihar Arewa mai nisa a ƙasar Kapta wato a ƙasar ta Kamaru sai dai babu wanda ya rasa ransa bayan ga 'yan matan su biyu ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. 'yan ƙato da gora ne suka gano su kuma suka fafare su nan take ɗaya ta fara kwance da marata ta tarwatsa kanta haka zalika ita ma ta biyun da ta ga cewa 'yar uwarta ta fashe sai ta ari na kare nan ne sai 'yan ƙato da gora suka dinga harbinta da kibau da bindiga irin gargajiya wanda ake kira dirin kange ita ma ta fashe amma ba wanda ya rasa rayuwarsa ko ya jikkata ta bangaren jama'a wani ɗan garin marwa wanda ya nemi in saka ya suna sunansa da na kira shi ta wayan tarho ga irin hirar da muka yi da shi domin shi ganau ne ba jiyau ba. Da kilomita uku ba daga bakin iyaka da Najeriya ke. Wasu 'yan mata ne guda biyu suka zo da aka gane cewa ya eh, tana da wannan ababen fashe mu a jiki sai ta fara guduwa sai ta danna sai eh, ya tashi da ita. Ta ɗayan kuma ta kuma ta fara guduwa tana sai maharba su da irin gargajiya din wannan bindiga na gargajiya. Babu jami'an tsaro ne na kasar kamaru ko na kasar najeriya a wannan bangare a wannan gari dai babu sai dai a kusa da garin ko cikin kwanakin bayan nan ma sai da waɗansu 'yan mata guda biyu 'yan kunan bakin waken suka shigo garin kwalfata a can jihar arewa mai nisa a kan jakuna domin su yi aika-aika amma 'yan banga da 'yan kato da gora suka gano su aka far musu sai suka tayar da bumaman da suka yi jigida da su suka fashe ko da yake an samu makonni 'yan ta'addan ba a jin ɗuriyansu a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ko shine yasa ake ganin cewa an ci nasara a kansu ga Ibrahim mai yaƙi masani ne akan makaman yaƙin ƙasa ga fashin bakin da ya mini. Yan ta'adda yanzu an riga an tarwatsa su. tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi an samu nasara babba a cikinsa. Shi sa ka ga yanzu ba yanda za su fito kuma kamar ne da ka ji sun kama gari kaza sun shigo sun kama gari kaza. Yanzu abin da ya shawar musu wannan shine yanzu wannan idan 'yan matan da suke kama su su bugar da su su sa musu wannan bamban su fitar da su abin da ya sayar musu kenan amma wannan yanzu kaga shi sa kamaru ta sa wa'ansu waɗanda suke kiran su wai kamar committee de vigilance yan gari ne da aka sa su suke kula da gari su a cikin daji da sun ga irin yan matan da suna shigowa da su san su ba ko wani wa'ansu aka da san su ba su suke fara kama su so mai musu tambayoyi kamar ma sojoji su iso kansu. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. Mugargaɗe mai gina ra min mugunta. Mugargaɗe mai gina ra min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Mugargaɗe mai gina ra min mugunta. To a gaida Muhammad Awal Garba. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan rattaba hannun da shugaba Buhari ya yi ga kasafin kuɗin bana. Waɗannan ayyuka dai sun haɗa da gina gadoji, makarantu da kuma gyara hanyoyin da aka lalata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. yayin da al'ummomin da hare-haren boko haram ya raba da gidaje ke ci gaba da koma garuruwansu da za a kwato daga hannun iminiga masu tada kayar bayan yanzu haka gwamnatin najeriya ta mala shi takwabin taimaka waɗannan al'ummu ne ta hanyar gyara musu muhallansu da kuma tada da yankin arewa musu gabashin najeriya wannan yunkuri na tada komadar made na fa cikin kasafin kuɗin bana ne da shugaba buhari ya rattabawa hannu cikin kwanakin nan batun da ku hadimin shugaban ƙasar ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare honorable bayan ba fatal hassan ke ma cewa akwai ayyuka kamar gyaran hanya na glitching zuwa bazaman da kana tanzani yan abun nan sun eh, sun rusa shi wannan gadan akwai kuma daga micika zuwa gulag wannan matasa mu shiga akwai zinzuwa mayo balwa numan wannan ma samu shiga in ka zo bangaren lantarki ma na san akwai yora distribution company ma ta samu shiga ta samu wani kasafi na musamman akwai kuma karasa ayyukan lantarki da na sani da ake da shi a wajaje guda biyar da kokari da roko da shi sakatarin gwamnatin tarayya injiniya babaci jamila wanda ya yi wa shugaban kasa kuma aka samu shiga su akwai ayyuka duka jihohin nan guda shida da wa'annan abun ya shafa ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai akwai gera makarantu ana kan su akwai gera dukkan police station da yake wa na jiyo ana kokarin gera saboda mu samu samu civil order akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar amma wajen eh, kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi ga waɗannan area da suka shafa. To koshin ina kwana ne game da wasu manyan ayyuka kama daga hanyoyin zuwa makarantu? Haila yau da ga hadimin shugaban kasan. Na farko Gombe Numan Yola Road Phase 2 dinnan yana damun mutane musamman Gombe zuwa Kaltungo wanda shi sakatarin gwamnati ya yi kokari an sa su cikin wannan kasafi. Akwai geran hanyar cam zuwa Numan wanda kaza sane da shi wannan ma ya samu shiga. akwai yola zuwa bobi wannan mata ta samu shiga akwai numan zuwa jalingo akwai mararaban mobi zuwa micika akwai gombe numan section b section 2 wannan duk sun samu shiga hanyoyin manyan hanyoyi da za a gyara wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da kwato yankunan suke ci gaba da komawa tare kuma da yaba irin tallafin da suke samu a yanzu. Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Alhamdulillah mun gode Allah da aka samu na shugabancin kasa daga lokacin da Muhammadu Buhari ya hau shugabancin kasar nan yan tare kayan baya an ragu mutane suna ta koma gurarensu Yanzu har abin da ya rage banda madagalakal gamma mutane hon mai ha duk sun koma gidajensu ina godewa federal gamman matakali sakataren gwamnatinmu na najeriya babashir abin damun mutane mu anan shine mu da hanya ba mu da ruwa ba mu da wuta yanzu haka ma dai tuni majalisar dattawan najeriya ta soma zama domin jin ra'ayoyin jama'a game da batun kafa hukumar kula da farfado da yankunan arewa maso gabashin najeriya wato north east development commission ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu labarin ɓullar cutar shan inna a wata unguwa da ke cikin Maiduguri, amma ma'aikatar kiwon lafiyar jihar ta ce zancen ba haka yake ba. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani. kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar dr haruna Michele ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai da ya kirawo don karyata wannan batu ya ce tun a disamban 2013 ne dai aka samu kwayan wannan cuta na karshe a wani ƙauye da ake kira a jikin da ke karamar hukumar dambo a jihar borno sai kuma na watan yuni 2014 da aka samu a karamar hukumar samaila da ke jihar kano wadda ya ce su ne na karshe kuma tun bayan wancan lokaci ba sake samun bular wani kwayan cutar ba ko kuma wani yaro da aka gano da shi ya ce an kuma cire najeriya daga cikin jerin masu dauke da wannan kwayar cuta tun a watan yunin 2015 kuma har zuwa wannan lokaci babu wani kwayar cutar da aka sake samu kuma wannan abu mai kama da kwayar cutar da aka gano a wannan anguwa na abba ganaram ya ce ba cutar polio ba ne ga dai karin haske da kwamishinan ya yi game da wannan kwayar cuta da aka ce an gano a wannan anguwa wato abin da ya faru shine an yi fiye da shekara ba a samu wild polio ba ko kaɗan to shi wannan ah, rigakafi da ake ɗigawa a bakin yara a abin da aka gano a cikin kwatami din shine irin wannan uh, kwayoyi wanda an riga an dace karfinsa wanda yake cikin uh, ainihin uh, maganin rigakafi din shine wanda aka gani a cikin kwatami to amma ko da shi din aka gani ba za mu zanna mu ce a ba ba kwamitin da shike wannan baya da karfi ba mun riga mun zagaya angona angon gaba daya gidaje gidaje dubu hamsin an riga an bincika fiye da dubu hamsin ba abin da aka tawar eh, sofa kuma yanzu hakan da muke magana ana kan immunization a state din gaba daya za a yi shi na kwana hudu ban kadai ya batun sansanin yan gudun hijira fa game da wannan wannan allurar rigakafi da ake gudana yanzu wato masu gudun hijira musamman ma wanda suke camps ba za ka samu mutum guda ɗaya wanda bai samu immunization wajen su goma ba su ne ma ka san daga an je ga su nan so sai a yi musu su ne suka fi ma samun kula fiye da wanda suke cikin gari ko dikwa da muka je shekaran jiya da mai girma gwamna duk yaran da suke cikin kam din dukkan su an riga yin immunizer din su kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne yadda wanda aiki ke gudana na daga allurar rigakafi ga waɗannan yara allah da ikonsa ba mu da matsala a yanzu da ke eh, gwamna yana taimakon mu sosai partners namu ma sun tashi eh, tsayin daka eh, masu aikin ministry of health da primary health care development agency kowa ya tashi haikan so aiki yana tafiya smoothly ba matsala ba dan kare da wani shawara zaka bai wa mutane musamman ma iyayen yara da ke da yara ƙana yanzu hannunsu kuma ke zama a sansanin yan gudun hijira ganin cewa wannan yanayi ne na zaɓe shawarar da zan bayar shine na ɗaya duk inda akwai masu gudun hijira kawo yaransu wanda baya jin daɗi a duba a bashi magani wanda eh, rashin cin eh, abinci ne a jiki akwai irin supplement da muka kai wanda za a ba su. kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya da jihar borno dr haruna michelle kenan ke bayani game da kwayar cutar polio da aka ce an gano a wata anguwa da ke cikin garin maiduguri wanda kuma ke ta wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Madalla a gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogon mu a nan birnin Washington na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashen tattaunawar da nai da Mrs. Monica Joshua mai gari. Manomiya kuma ɗaya daga cikin matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a gasar da ƙungiyar Oxfam ta shirya. Za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta miƙa zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma. Domin ya sa gwamnatin shi ta ɗauki matakin taimakawa da tallafawa da kuma kyautatawa mata manoma domin su ma a share musu hawaye. To amma da yake mun yi wannan tattaunawar ce kwana ɗaya bayan bikin karrama mata a duniya a cikin watan Maris. A wannan lokaci na nemi jin ta bakin Mrs. Monica akan mahimmancin wannan rana da kuma saƙon da take da shi ga duka matan da ke jinta yanzu haka. Sakona ne kamar yadda na faɗa mata su tashi su nemi yancinsu. Dan wayansu da suna taimaka kamar su external donors su zo su taimake mutane a kauyuka. ba wai taimakonsu ya tsaya a birane kawai ba. Hmm. Mhm. Yawwa, duk manomi ya san kirarin da ake wa noma, noma tushen arziki, kuma noma na duke tsohon ciniki. Kin tabbatar da cewa noma shine tushen arziki? Noma shine tushen arziki. Domin a noma za ka samu abinci, sai mutum ya ci yadda ya gan dama. Abinci kana da isasshen abinci? ba yunwa kuma akwai lafiya wanda na da yunwa shi yana da hushi sosai kuma abinci in ba abinci yanzu gidaje ba zaman lafiya ‘ya'ya kuka kuma noman nan yana taimaka ma mata domin maza yanzu sun bar training ma mata tun ba kauyuka ba to mazan suna nan suna yawonsu mata na gona To, an samu abu za a taimaka a rike yara a sa su a makaranta. wani saƙo kike da shi zuwa ga gwamnatin Najeriya mm. ga ki Monika kuma ga dama kin samu dama a wannan gidan rediyo yes. na murya Amurka. Menene saƙonki, menene kiranki, me buƙatarki wanda kike so shugaba Muhammadu Buhari ya ji game da noma musamman game da mata mm. da suka kama aikin noma ga dangada. Rokona ga shi shugaban ƙasa ya taimaka mana ma kanana manoma ya ba su iri mai kyau a ba mata taki kada taki ya je a hannun maza a samu mata ma a ba su taki kuma a taimaka mana da abubuwan noma na zamani kuna da matsalar samun hili ma na noma da kanshi game da wannan me mm. kike so shugaba muhammadu buhari ya sani muna so shugaba ya sani cewa wannan gado da ana hana ba mata gona cewa ya yi abu a kan shi in mace tana nan a cikin 'ya'ya baba ya mutu sai a ba mace gona ita ma kaman gado To muna godiya sosai malama Monika da kika samu dama muka tattauna da ke amma ban san ko akwai wata tambaya da kika jira in yi ko wani ƙarin bayani da kike so ki wanda ban yi tambayar da ta baki dama ki wannan ƙarin bayani ba. Ni wan godiya ne ga wannan kungiya Oxfam domin su suna bin kauyuka ne suna taimaka ma kasassun mutane. Den akwai taimakai daga waje in sun zo sai a bar a babban gari kawai kamar abuja ko kaduna ko ina amma kauyuka ba sa jin labari muna roka in abubuwa sun zo haka a nima shugabannin da suna kauyuka so that kauyuka din ne za su iya su mora abubuwan nan manyan mutane ne na karba su yi amfani da shi Fatanmu dai kamar kullum Allah ya sa masu wannan halin handa masu daina, su rika bari ƙananan manoman yankunan karkara na cin moriyar irin wannan taimako na ƙasashen waje. Da kuma fatan waɗanda taimakon ke bi ta hannunsu sun ji wannan kira na Mrs. Monica Joshua mai gari, kuma za su ɗauki matakin gyara da yin abin da ya dace domin ƙaruwar ƙananan manoma. Baki ɗaya yakacin tattaunawar kenan da Mrs. Monica Joshua mai gari. yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai kuma an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A gaida Halima Jumrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ta fito ne daga Muhammadu Suleiman garin Riya. ka ce ya kamata shugaba buhari ya dauki irin matakan da ya ɗauka kan kungiyar boko haram domin kawo ƙarshen tsigirar naja delta da ke son gugunta harkokin tattalin arzikin ƙasarmu najeriya saboda tsinken da ka rena shi ke tsure ma idanu sai kuma wacce ta fito daga buba mai goro gashuwa ka ce ya kamata shugaba muhammadu buhari ya dauki matakan gaggawa a akan tsagirar naja delta domin najeriya za ta tsinci kanta a cikin karancin mai da tsadarsa idan har kamfanonin da ke tono min a yankin suka janye ma'aikatansu daga haƙomai sai wata fito daga mutawakil gambo doko kace hakika canzan salon da tsagiyar naja delta suka yi na kaddamar da hare-harensu akan na'urorin haƙomai abin tur da allah wadai ne da fatan gwamnati za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo a kansu shi kuwa ilyasu muhammadu tungan baƙo cewa yi wishin tsagiyar naja delta sun fi ƙarfin mahukuntan najeriya ne ko kuwa su shafafu da mai ne don har yanzu abin ya ƙi ya ƙi cinyewa daga dukkan alamu sun mai da wannan harka tasu kasuwanci da ƙarshe sai wata fito daga sani mai langi-langi da ango malamin makaranta ya wuri suka ce ya kamata shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya tsoma bakinsa dangane da ba da kuɗin tallafin noman shinkafar rani da aka yi wa jama'ar jihar kebbi domin shukansu ta fara bushewa kasancewa rashin ba da saurin kudin tallafin daga dukkan alamu rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana To madalla a gaida abubakar janaidu kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. takarar shugabancin kasar philippines rodrigo duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka ga bisa dukkan alamu shine ke kan gaba na lashe zaben shugaban kasar da ake a kasar sakamakon da ba na hukuma ba wanda wata cibiyar nazari ta 'yan cocin katolika ke tattarawa ya nuna cewa dan takarar dan shekaru saba'in da haihuwa kuma tsohon magajin garin davo ya ba tazara mai yawan gaske ga abokan karawar tasa yau da safe ne aka kashe wani mutum kana aka ji ma wasu uku rauni ta taba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin munich da ke kasar jamus rundunar 'yan sanda ta ce an kame wani matashin bajamushi dan shekaru 27 dangane da wannan harin wanda aka aikata shi a da misalin karfe 5 na safiya yau talata a garin grafin a yau ne wasu magadan gari biyu na kasar rwanda suke bayyana gaban kotunan kasar faransa inda za a tuhume su da laifukan kuntatawa bil'adama a sanadin kashe-kashen kare dangi da aka yi a can rwanda a shekarar 1994 waɗannan mutanen dai su ne tite barhirwa dan shekaru 64 da kuma octavian ingezi dan shekaru 58 da haihuwa ana zargin su da taka kai tsaye ne wajen kisan 'yan kabilar 'yan tutsi har su dubu biyu To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da sauransu na samun nasara a yaƙin da suke yi? Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Mishar. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.